na buɗe shagon sana'a saboda in kula da mahaifiyata da kanwata ba na da takardar makaranta dalilin da ya sa na koma makaranta a nan na haɗu da wata yarinya mai suna amira wacce ta canzawa rayuwa ta lissafi ta sa na rungumar sabuwar ƙaddara yau rana ce mafi girma a rayuwata na kwasa shekaru masu yawa ina cikin damuwa da ka jefa sai yanzu da na fara daidaituwa ka sake dawowa cikin rayuwata me na tsare maka ko dai a dawo mun da tsakuwa ko kuma zan kashe ka ita ma zan kashe ta ni jiya na musulunta kuma ba na tsoron mutuwa Allah Allah nake na rasula tare da rahamar ubangiji kai ko musulmi suna Allah wadai da kai irin ku ne kalila da kuke bata musulunci suna rabin mutanen gidan nan kai ne kai sanadiyar kawo su gidan nan waɗansu ka ba su tallar ƙwaya waɗansu ka ba su makami su ɗauki ran wani ina so in gaya maka cewar fuska ta ita ce fuska ta ƙarshe da za ka gani a cikin gidan nan Jenny. ba zan kauce ba sanda sanda